Karo na biyu kenan jere-jere da ma'aikatan ofishin ministan makamashi da man fetur ɗin Nijar ke gudanar da zanga-zanga tare da yin zaman dirshi a gaban ofishin ministan dangance da wani abin da suka kira rashin kulawa da koke-koken da su ma'aikatan suke gabatar wa ofishin ministan wanda yake ɗaya daga cikin ministoci masu mahimmanci a jamhuriyar Nijar. A sanyin safiyar yau ɗaukacin ma'aikatan sun rurrufe su tare da yin kiran taron manema labaru a gaban ofishin ministan domin nuna musu dalilan da suka sa har suka tsunduma yajin aikin malam muhammadu buda na ɗaya daga cikin jagororin ma'aikatan da suka tsunduma yajin aikin a yau da safe abubuwa da sun yi zahi in kuna tuni eh, nan da wata goma mun ta yajin aiki saboda waɗannan abubuwan da kullum muke nan muna ta haɗa eh, biskansu wannan abubuwan mine ne na farko halaye waɗanda muke aiki cikinsu ba na ƙware ba ne na biyu akwai zance na stati partikile ma'aikata da yasuwar stati partikile nan ga an basu me wannan mun ka ce mine ne wannan da aka ce eh, tura ga cima rupture d'égalité entre les fonctionnaires wannan rupture d'égalité na ya za a ɗauka stati partikile a ba wasu ƙungiya wata kungiya a hana mata bai cancanta ba. Tsawon kwanaki biyu dai ma'aikatan za su shafe suna ta zaman dirshi da yajin aiki a gaban ofishin ministan da maɗaukacin ofisoshin da ke cikin faɗin wannan kasa ta Nijar wanda a cewar Malam Muhammadu Buda yin hakan na da matuƙar tasiri. e dole tasiri zai yin shi don saboda yau kwanan ga biyu da muke nan muna yajin aiki ba kusan E, eh, abubuwan da za wannan yajin aikin namu zai boloke ba abubuwa da zai boloke cikin wannan tahiyar tamu yau mutane da ya tunda suwa suke nan suna zakuwa suwa tambaya a ta yi musu control don saboda muna cikin yajin aiki babu dama mana kun gani ko yana an samu cikas a nasa bangare babban mataimakin magatakardan ofishin ministan makamashi ya tabbatar wa 'yan jarida da cewa ma'aikatan sun yi gaggawan tsunduma yajin aikin ne kawai alhali kuwa suna ta kokarin warware matsalolin da su ma'aikatan suka ce suna fuskanta malam hassan garba babban mataimakin magatakardan ofishin ministan makamashi da man fetur ne mun tattauna muna ga tattauna kuma da ministera na finance don a samu fahimta tsakaninmu nan zuwa kwanaki kadan biyu ko uku za a samu eh, sasantawa a kan wannan haraka game da eh, ristun kudaden da suke bukata sandikakin nan yake bukata na gaya muku cewar a yanzu da safen nan SJ na Ministar da Finance ya ba mu bayanin cewar nan zuwa kwanaki kadan insha Allahu. za a sassanta. Yajin aikin daidai shafi tsawon kwanaki biyu wanda za a kawo sa a gobe, wanda kawo yanzu da nake haɗa wannan rahoto ba wani sulhu da ake ganin ɓangarorin biyu za su cimma dangance da kawo ƙarshen yajin aikin. Abdullahi Muhammad Amadu, sashen Hausa na muryar Amurka, daga mai a jamhuriyar Nijar.